بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wannan rana ta alhamis ina jin a alhamis da za mu rufe wannan littafi na aka'idu shi'ati alimaniya alismai a shari'a yau takwas ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1438 hijiriya wanda ta yi daidai da takwas ga watan sha biyu shekara ta 2016 miladiya ga abin da malam ya rufe da shi kwata-kwata ya ce wa akimu kitabi haza ya ce zai rufe wannan littafin nashi mai albarka da ya wallafa da hadisin huzaifata bin yamani da hadisin huzaifata ɗan yamani radiyallahu anhu Allah ubangiji yadda da shi kala yace shi wannan sahabi Huzaifa sahabi ne mai daraja mai albarka ga abin da yake كان nasu يسألون رسول الله alaihi wa عليه وسلم عن mutane sun kasance a zamanin manzo Allah duk lokacin da aka haɗu to kowa yana tambayan manzo Allah alheri me zan yi ya rasula in samu lada me zan yi in samu aljanna me zan yi in samu alkhairin kaza ka duk lokacin da aka haɗu su dai manzo Allah ya bayyana musu ƙofofin alkhairi ayyuka na alkhairi da za su rika aikatawa su shiga menene su shiga aljanna yace ni kuma duk ran da na zauna da manzo Allah wa kuntu as'aluhu an sharri ni kuma ya rasu shi kuma yace ni kuma nakan tambayi manzo Allah sharri jama'a su tambayi manzon Allah alkhairi ni kuma ina tambayan shi sharri domin mai makafata an yudirka ne domin tsoron kada in fada ciki ina fata an gani domin in ka san kaza kaza da kaza sharri ne ka san opposite din shi alkhairi ne amma idan ka san kaza kaza kaza alkhairi ne da kyar ka san opposite din shi da yake su kullum sukan tambayi manzan Allah alheri domin su aikata ni kuma nakan tambayi manzan Allah ne sharri domin tsoron kada in in fata tarkon sa fa qultu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah inna kunna fi jahiliyatin mu din nan kafin Allah ya shirye mu zuwa ga addinin musulunci mun kasance a jahiliya a jahiliya kafin zuwa musulunci mun kasance wa sharri cikin sharri da faja'ana Allah bi hadha alkhair sai Allah ya zo mana da wannan alkhairin na musulunci ya zo mana da wannan alkhairin na manzancin ka fa hal ba'da hadha alkhair sharrun ya rasulullah bayan wannan alkhairin da ka zo mana da shi akwai wani sharri da zai biyo bayan shi qala alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi yace masa na'am eh akwai wani sharri da zai biyo baya sai na tambaye shi wa hal ba'da zalika sharri min min khairin shin wannan sharrin idan ya zo can bayansa kuma akwai alheri da zai biyo? Kala sallallahu Alaihi wasallama na'am, zo Allah sallallahu Alaihi wa fihi sai ce amma akwai dahani me dahanu qultu sai nace wa ma dahanuhu me dahanu ya rasulullah qala sallallahu alaihi wa sallam abinda nake nufi da dahanu wato kaumun ne waɗansu mutane ne za su nan gaba yastannuna bi sunnati za ka ga suna bin tafarkin da ba nawa ba wa yahtaduna bi ghairi hadi suna shiryuwa ba ta shirya ka ba ta'rifu minhum wa tunkir za ka ga abubuwa tare da su masu yawa na kyama da abubuwan da za ka kyamata fakultu sai na ce hal ba'da zalika alkhairi min shar ya rasulullah shin bayan wannan alkhairin akwai wani sharri qala na'am yace eh kuma yace qaulun min jildatina za a samu waɗansu mutane za su kullo ƴan fatan mu ne fatan mu ne min jildatina ina fata an gane bi ma'ana larabawa masu kalan jikinmu wa yatakallamuna bi na kuma suna magana da harshen daya launin fatan mu daya qultu ya rasulullah ya manzon Allah fama tara in adrakani zalik me kake gani me mafita idan wannan zamanin ya riske ni wato za ka ga mutane sun fito kalan jikinmu ɗaya harcinmu ɗaya amma da su ake warware addinin nan sala-sala sala-sala ya ce to ya rasulallah ya manzan Allah in wannan zamani ya riske ni menene mafita menene shawara فقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تلزم كالزنكي جماعة المسلمين ka lizinci taron musulmai wa imamahum da shugabansu da yake jagorantansu fa qultu in lam jama'atun wala imamun ya rasulullah idan babu jama'ar ka a haɗe kuma ba su da shugaba da jagora qala fa atazil tilka al kullaha ka nisanci dukkan waɗannan ƙungiyoyin ƙungiyoyin nan wanda ba na ahalus suna ba ka nisance su walau an ta'abba ala afli shajaratin ko da za ka je ka zauna ƙarƙashin wata bishiya ka zauna ka rayu a wannan wajen hatta yudrika kal mautu hal mutuwa ka zo ta riske ka wa anta ala zalik cikin wannan yanayi ka ka zauna amma idan akwai jama'a a su bin sunna manzo Allah ka lizince su idan babu su ka ware kanka ka je ko da karkashin bishiya ka yi rayuwanka amma ka sanci duk waɗannan ƙungiyoyin nan wanda ba na sunna ba wannan hadisi mai albarka na rawakun imamun bukhari imamun bukhari ne ya ruwaito shi hadisi na dubu uku da da hudu goma ɗaya babu alamatin nubuwati fil islam a ƙarƙashin babin alamomin musulunci nafsi a musulunci wa muslim imamu muslim ma ya ruwaito wannan hadisin a hadisi na 1847 babu wujubi mulazamati jama'atul muslimin wato babin da yake wajabta lizimtan jama'a na musulmai na ake ci ahalus sunnati wal jama'ati inda zuhurin fitan yayin bayyanan fitinu fitinan zagin sahabai fitina ne fitinan zagin matan manzon Allah bala'i ne fitina ga nan daban-daban fitina ga nan a nuna mutu a Allah ne a nuna wannan to irin wannan fitina idan ta zo in ka ji ana cewa fitina shine fitina da darabuwa da imani shine Allah yake cewa manzon sa waqatilul mushrikina hatta la takuna fitnatan wa ya kuna din kulluhu fitina a nan bi ma'ana shirka da sake Allah da kama waɗansu to idan wannan abun ya fito kowa yana kama nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ahli sunna ma bi sun bin sunna ku dunkule ku zaman to abu daya zaman to ahli sunna shi amma wal jama'at ku zaman to jama'a guda dunkulalliya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tahrimul khuruj da a ƙarƙashin babin da yake haramta fita fito na fito ala sa'ati ga yawa shugaba da'a wa mufaraqatul jama'a da barin jama'a na musulmi na kwarai nan za a samu wannan hadisin da izinin Allah qala abul aliya wani malami ce abul aliyata ya ce ta'allamul islam ku koyi musuluncin nan sosai ku nemi iliminsa ku nemi sanin musulunci fa'iza ta'allamtumuhu idan har kuka koyi musuluncin nan kuka san shi daga asalin genuine of na musulunci shine alkur'ani da sunan manzo Allah sallama to fala targhabu anhu ba za ku taba kyaman musuluncin nan ba amma wanda ba su karanta musulunci nan ba ne su ne za su ga sun an raba su da musulunci suke kyaman musulunci suke barinsa wa alaikum bisiratil mustaqim na hore ku da rike tafarki madaidaici fa innahu islam الصراط المستقيم كل من مكر وقال الله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم وانا ابو ارد مكر كل اذا منا كانت فاتحه تشين الاسلام الصراط المستقيم لنا شين مسلم شين ولا تنحرف عن الصراط يمينا ولا شمالا كذا ku kuskura in kuna kan sirati din nan madaidaici din كذا kada ku yadda ku karkata dama ko hagu mutum yana barin tafarki madaidaici din yana karkata zuwa dama ko yana karkata yana deviating zuwa hannun hagu to imma ya zamanto al-maghdubi alaihim ne ya karkata zuwa gare su ko kuma a abbali domin kullum muna ce ya Allah ihdina sirat al-mustaqim ghairi alaihim wala dhalin ka shiryar da mu tafarki madaidaici banda tafarkin wanda kai fushi da su sune kuwa yahudawa banda tafarkin abbalina suwa abbalina su ne kiristoci to duk wanda ya bar hanya madaidaiciya din na isiratul eh, mustafi ya kauce dama ko hagu to dole ya fada ɗayan waɗannan ƙungiyoyi guda biyu ko ƙungiyoyin yahudawa ko nasara domin su ne manya-manyan domin yahuda ne suka fafe duk irin waɗannan shi'an da su menene duka za ka samu su suka fafe kullum ahlul kitabi ahlul kitabi idan Allah ya tashi kira to zaka ji ahlul kitabi ahlul kitabi zaka je yake kira لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل yawanci su ɗin ne ake rayuwa da su su ne masu ɓadda al'umma su ne masu kawo duk wani abu na duniya na shagaltarwa a'a sunuka a'a fim 24 hours kafin 24 hours a'a yau kwallo a'a eh, za a yi menene za a yi mati za a yi menene duk wani abin da kaga yake shagaltar da duniya ga barin bauta Allah yau in ma yahudu ko nasara ne suke kirkiro shi su ne kawai don su ne ake rayuwa da su sai representatives nasu da suke shigo rigar musulunci agent nasu su nuna su musulmai ne haka za ka samu Allah wajen rufa mana asiri wa alaikum bi sunnati nabiyikum abul aliya ce na hore ku da riko da sunnan ku. sallallahu alaihi wa sallam wa iyakum na gargaɗe ku na hane ku na ja muku kunne game da hazihil ahwa bin waɗannan irin ƙungiyoyi na son zuciya intaha magana shi ta ƙare sai mawallafi wannan littafin ya ce ta'ammal kalama abi aliya ya kai mai sauraro ko mai karatu ka lura da maganan wannan malamin abul aliyati da kyau ma a me ya fi shi daraja wa'arif eh, wa'arifu eh, zamanahu alladhi yuhadhiru fi kuma ka tuna fa a zamaninsa tun zamaninsa shekaru da suka wuce can yake wa mutane sa gargaɗi da nesantan masu son zuciya minan a minal ahwa'i allati ba a duk wanda ya bi iri waɗannan ƙungiyoyin da aka gina su a kan son zuciya to duk wanda ya biye musu faqad raghiba anil islam babu shakka zai kyamaci musuluncin nan zai kyamaci musuluncin nan ina fata an gane ko babu shakka zai kyamaci musulunci duk wanda ya kyamaci musulunci kuma ina za shi wuta za shi domin wa man adallu mimman mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah babu wanda ya fi bata irin wanda ya zaɓi sun zuciyan shi ya bar shiriya ta Allah aljanna ma ba ta samuwa sai ka bar mai sun zuciya wa amma man kafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa to nan ne fa innal jannata hiya al ma'awa nan ne aljanna za ta samu kuma nan ne ake gane real musulmi shine ka ta san ma abu kana san shi kaman ka mutu sai ka shiga kaje za ka fara sai ce Allah da manzansa sun haramta shi gashi kuma kai ba abin da kake tunani a rayuwanka kake struggling ka samu kana zuwa ga abun ne aka ce Allah da manzansa sun hana nan ne za a gane wa zai zaɓi abin da Allah ɗin yake so da kuma son zuciyarsa ko kuma abu ne kake kyaman shi ba abin da kake tsana ka kyama a duniyan nan iri shi sai aka ce shi ne Allah da manzansa suke so to dan ne za a gane asalin son zuciya da kuma bin abin da Allah ya faɗa amma dama abu ba ka son shi kwata-kwata don an ce haram wannan baya damun mutum abu ne kake tsananin san shi za ka ce halal ne dama wannan baya damun mutum amma inda ake gane lebul na imanin mutum shine interest ɗin shi ya yi contradiction da na Allah abinda kake so ya karo da abinda Allah bai so kaso abu kaso abu a ce Allah ya hana shi to nan ne fa za a gane ko ka tsani abu ka tsani shi ka shi a ce Allah yana son shi shi Allah ya fi so to nan ake gane musulmi nan ake gane musulmi to Allah ubangiji ya sa mu dace yace wa tafsir al-islam bi sunnah yana horon kowane musulmi ya rika fassara musulunci shi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum abinda duk za ka a musulmin ka tambaya manzo Allah ya yi shi wa khawfahu ala a'lami tabi'ina mu duba inda malamin nan kuma yake tsoron wa tabi'ai a zamanin shi har yana musu gargaɗi su kiyayi son zuciya su nesanci ƙungiyoyi na son zuciya wa ulama'ihim da malamansu min al yana musu gargaɗi da ji musu tsoro daga fita ani sunnati daga barin sunnan manzo Allah wal kitabi da shari'ar littafin Allah shine alquran ya tabayyanu laka ma'ana qawlihi ta'ala to anan ma'anan wannan ayar da Allah yace za ta bayyana a gare ka in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin eh? lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya ce wa annabi Ibrahim aslim ka miƙa wuya ya ce aslamtu rabbil alamin mu duba akwai abin da ya fi son ɗa a wajen uba ɗa ya fi komai sama musamman ma misali a ce Allah Ubangiji ya baka mata kuli wajen shekara ashirin ba ta haihu ba sai ranar kawai Allah maɗaukacin sarki ya ba ta haihuwa kuma ɗan ba ya zo a namiji ka kula da shi ka so shi ka karairaye shi ka masa tarbiyya ka biya masa kai sponsorin din shi yayi karatu yayi komai kuma gashi nan ya fito ta sai da ya gama ya taso ya balaga ya kawo karfi sai a ce ka yanka shi da hannunka kuma ka yanka shi da hannunka haka Allah ya yi wa annabi Ibrahim ya ce yanka Ismail bayan sun shekara da shekaru da matansa ba su haihu ba to nan ne ake gane yadda kake tson ɗanka ka masa komai don ya zamanto mutum baya zamanto matashi ga shi nan shi ne yanzu zai zama maka komai kuma baka taɓa haihuwa ba sai da ya kai komai ɗin lokacin da za a more shi yaro ya yi university ya fito da first class offer a irin kai abinda kake so ya karanta ɗin jama'a suke so ya zama komai mamana ka yi sendin kuɗi ka yi abin nan sai a ce kuma ya gama ya dawo daga london ko america da aka ce to ka shimfiɗa shi kuma ka yanka shi da hannunka ba a yadda ma ka nemi wani ya yanka shi ba kai ake so da hannunka za ka ɗauki wuka ka yanka shi annabi ibrahim da aka ba shi wannan umarnin total submission aka kawo ya ce kawai qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin kaga ai abinda rai ne baya so ka yanka ɗanka rai baya so amma kaga sai ya zaɓi umarnin Allah ɗin kuma a mafarki ya gani wa mafarkin annaba gaskiya ne bai ma tashi ce a uzu billahi min shaytan da a uzu billahi min shaytan ina wadan kumuna da a uzu billahi a uzu billahi a wani addu'a a shafa ce ƙarya ne shaytan ne a ya san Allah ne kuma mu duba yaron ta inda zaka gane yaron ma shiryayye ne mai tarbiyya ne mai albarka ya shawarce shi ya yace ya bunai inni ara fil manami anni azbahuka Allah fa yana nuna mu a makarfi cewa in yanka ka kawai tanzur ma za tara me ka gani Ya ce ya abati if almatu umar ya baba je ka zartar da abin da Allah ya umurce ka ka tajiduni insha Allah min asabiri za ka same ni insha Allah cikin masu hakuri da mu ne ba to to to daji daga mafarki kawai sai ka ce a yankan babu ya abaci madadi kawai da yake abin nan eh, sai ya ga gayin shi kaji kofi da Allah kaji kofi ira ya ne wai kofi ne wai kawai wai yan mafarjo unje yanka <laughs> haka za ka shiga maka to nan ake gane abinda ba ka so Allah ce shi ke so to nan ake gane imaninka da son zuciyanka ina fata an gane ko wa wasa biha ibrahimu bani annabi ibrahim yayi wa ƴaƴansa wasiya da zai mutu na cewa lalle su rike Allah su rike musulunci su rabu da shirka annabi yaqo ya ce ya bunayya ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina Allah fa ya zaba muku addini fala tamutunna kada ku yadda ku mutu illa wa antum illa wa antum muslimun sai face kuna musulmai masu miƙa wuya ga Allah kadai ba waɗansu canwai waɗansu limamai ko waɗansu mutane ba Allah kawai wa qawluhu ta'ala Allah ya sake cewa man yargabu an millati ibrahim duk wanda ya kyamaci farkin annabi ibrahim me farkin annabi ibrahim shine ya rayu akan alhanifiya akan aqida tsantsa ta bauta wa Allah in qala ibrahimu in qala liqaumihi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min duni la kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu Allah yayin da annabi Ibrahim ya fita ya declaring wa mutanensa mabiyansa ya ce ya ku mutane na muni din nan da wanda suka yi imani da ni inna bura'a minkum mun barranta daga barin ku ku masu bauta a gumaka wa bada bainana wa bainakumul adawatu kuma daga yau din nan gaba da kiyayya wal baghdha'u gaba da kiyayya ka bayyana tsakaninmu da ku yaushe za ta kare gaban tana nan abadan har abada amma yaushe ne ta atta tu'minu billahi wanda kuka sake duk wani kuka rike Allah to nan ne kun zamanto yan uwanmu to haka ake so mutum ya ba wanda ya faɗa da shirka ya yaki shirka ya tabbatar da tauhidi irin annabi Ibrahim irin annabi Ibrahim ina fata an gane ko ya kekke ka gumaka ya bibbige su ya tattare su aka ce waye wannan aka ce sami'na fatan yaskuruhum yuqalu lahu ibrahim wani saurayi ne dama mun yana aibanta su ana ce masa ibrahim shine zai zo ya kaffasa allolin nan da kakkarya su fatu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadu ku kawo shi gaban mutane a maka tambayoyi a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim ya ibrahim kai ka mana wannan aika aika da allolinmu yace bal fa'alahu kabiruhum fas'aluhum in kanu yantiqun da babban su can san ku can gatari a rataye a kafaɗarsa ku tambaye shi ko kuma ku tambaye su waya musu wannan aika aikan in suna magana za su ba ku amsa suka yi zu saboda ɓatan basira suka je za su tambaye su suka ruka sai suka ja burki sai suka da suka kasan ai ba sa magana yake a yake Allah wadaranku da abinda da kuke bauta ma wanda ba sa ji ba sa gani ba sa magana afala ka akil ko ba ku da hankali ne hmm? da maimakon su kare kansu sai suka ce kai harriquhu suru alihatakum in kuntum fa'il ku kona shi kawai ku jefa Ibrahim a wuta kai ku taimaka wa allolinku in za ku aiki suka jefa shi din Allah ce kullu ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim har zuwa karshe to wanda ya kyamaci rayuwa akan tauhidi da gaba da shirka da mushrikai to babu shakka bai bi tafarkin annabi ibrahim shi yasa a cikin suratu ali imran Allah ke cewa inna aulan nasi bi ibrahim lalladhina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu domin yahuda sun ce annabi ibrahim nasu kiristoci sun ce ƙarya ne annabi ibrahim nasu ne cikin aya nan ta suratu ali imran Allah ce duk ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim shi ba ba yahude bane shi ko ba kirista bane walakin kana hanifan musliman shi mai tsantsan tauhidi ne da aƙida ko kuma mushrikai ne domin ko kuna ta isa ɗan Allah ne ko yahuda kuna ce uzairu ɗan Allah ne shi kuma hanifan musliman ne wa ma kana minal mushriki waɗanda ma za su yi alfahari su ce annabi ibrahim nasu ne shine inna aulan nasu bi ibrahim lalladina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu su ne waɗanda suka bi shi sau da kafa wajen tauhidi da yaƙi da shirka da waɗanda duk suka yi imani da shi da wannan annabi muhammadu sallallahu alaihi da magoya bayansa su ne na ibrahim ina fata an gane ko wa asbahu hadhihi al-usul al-kibar allati hiya usul al-iman da makamantan irin wannan ginshike da ake kokari a dasa mana ginshiki da ginshike da menene da harsashi na asalin tauhidi shine ka rike Allah da manzansa kawai karka haɗa Allah da kowa wannan su an hafi gafrati sai dai mutane da yawa yau haka sun rafkana ga barin aƙida yanzu za a ce duk ƙasan nan duk ƙasan nan farillan alwala ake karanta yadda ake alwala a yi sallah a ɗaura aure a yi tafsiri a yi menene kai a tashi da ba za ka ji ana faɗa ba inda ka ji ake faɗa da gaba sai ka fara bayyana aƙida to nan ne za ka ji ana hayaniya aƙida ka taɓo aƙida na ki'a ka taɓo aƙidar kawarijawa ka taɓo aƙidan kiristoci na cewa isa ɗan allah ne ka taɓo aƙidan sufanci da bauta ma waliyai da biye ma ka tabo a tonan ne zaka ji ake kace nace amma da duk duniyar nan ba a magana akan akida alwala kawai da yanda ake sallah da kabli da ba'adi kowa ya karantar a tashi da ba za ka ji na faɗa da wani ba amma problem din akan akida akan akida kowa yana so in ka zo akida yi shiru a yi magana akan alwala da biyayya wa iyaye kawai a koma gida da ciniki da riba da ta'wai mudu da halartinsa da rashin halartinsa da aure da menene amma kar a tabo aqida wannan shi duk in kaji wani bai shi da wani to yawanci akan aqida ne kungiyoyin nan duk da kuke gani su aqida ne ta bambanta su amma idan muka duba alwala ɗaya ne ai ai ba matsala ana azumi ma ɗaya ne ake ba matsala in ba na shi'a daban ba dama waɗannan kwata-kwata ma sun fita daga layi wa bi ma'rifatihi ta hanyar sanin aqida tsantsa aqida wanda rassanta gaba ɗaya sun bazama a abun nan jijiyoyinta sun bazama gaba ɗaya daga sun kankama sun kukkugo daga alkur'ani da sunan manzon Allah sai bishiyar ta miƙe haka to sanin irin wannan ya tabayyana ma'anan ahadisi fi hadhihi al abwa fi hadha al-bab wa amsalih zai saka zai bayyana maka hadisai da suke kan wannan babin wa amma al-insanu alladhi yaqra'uha wa ashbahaha wa huwa aminun mutma'innun allaha la tanalu duk mutumin da yake karanta tsantsan aqida da tauhidi makamantan su to shine amintacce a rayuwar shi ta duniya amma wallahi in mutum bai bincike din nan bai karatu yanzu sai a shayar da shi wata aqida bai sani ba kullum cikin tambele yake wanda bai samu ya tsotsi tsantsan aƙida mutunci daga littafin Allah da sunnan manzo Allah ba ya tsotse ta daga ko'ina to za ka gan shi kamar mutum ne yake maye ya bugu da giya yake maye ba za ka taɓa gan shi a tsaye ne ba kuma irin su ne duk wata in guguwa ta zo take fitan duk wanda ya bar littafin Allah da koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bai da idan iska ta zo bai da wani abin da zai rike ya kafa shi a ƙasa yadda iskan ba za ta iya fuskan shi ba amma idan bai yi riko da littafin Allah da manzonsa ba sallallahu alaihi wasallam to yadda in guguwa ta kada ta ga ledoji a sama tuna yawo wata ledan ta je ta fada cikin wani sako can cikin duwatsu mala, wata ta makale a bishiyoyi can sama masu tsawon gaske wanda ba za ta iya a ƙasa ba to haka in guguwar duniyan nan ta zo haka za ka ga tana fisgan marasa a kida ɗin tana yi wace irin guguwa wata guguwar dala ko kuɗi idan ta zo guguwar mulki guguwar wani abu dai na hayaniyar samun duniya to za ka ga tana ɗauka kawai tana ba Allah wani ya rufa mana cikin a sama mutum shubuha a rikita kwakwalwar shi kaga ya bi a sama mutum ka duba duk wannan fifa shi ne fa za ka ga matashi wai an ɗauke shi wai wai ya tafi jihadi ina za ka sai ka ji a masallaci zai je ka da ba ko musulmi ne fa babu foundation na aqida ah, ta ya za a yi aljanna zai shiga kuma shahada zai kuma a masallaci zai kuma garuruwan musulmi za ya'yan musulmi zai yi tagiti ta ya za a yi haka ko kuma 'yan siyasa su zo su kwashi matasa su zama 'yan daba ba tarbiyya ba aƙida tabbatacciya ɗari biyar za a ba mutum ya yi aika aika ka ji dubu goma aka ba shi aka mai alkawari ba aƙida aƙidan cewa in kashe rai haramun ne ni kan arzikin nan ba Allah bane mai yin shi in babu irin wannan aqida tabbatacciya ta yaqini da yadda da Allah wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi duka min Allah idan da akwai wannan yau ba za ka ga musulmi ya je tonon kabari ba ba za ka ga musulmi ya yi kidnapping din dan uwan shi musulmi ba kuma ya kashe shi kuma ya karbi kuɗi ba za ka ga dan fashi a cikin musulmi ba ba za ka ga mutumin da zai je ya ya ya kona garuruwan musulmi ba saboda akwai aqida ta yi rusufu amma alwala kawai a yi sallah ba aqida ba zai kai mutum ba ba zai kai mutum ba sallah kawai ba a ƙida a zuciya ba zai kai ga mutum ba zai kai mutum ba wannan shine yace wa huwa aminu duk wanda karanta aqidan nan wanda ta ukugo daga littafin Allah da sunan manzo Allah ta zaka samu huwa aminu shine amintacce daga duk wani irin aqida gurbatacciya mutma'innin kuma za ka same shi a nasi da ya rasa ta na halata na luhu wannan ɓacewan ba zai same shi ba yanzunna hafi fi qaumin kanu fabadu aminu makar Allah waɗanda suke waɗannan barnan suke waɗannan abuwa sun aminta ne daga kamun Allah fala ya amanu makarallahi illa alqawmul khasirun masu makirci ba za su amince daga mai da martanin makircin su da Allah zai musu ba sai dai mutum alkhasirun da za a yi mutum misali ya zo ya zagina na Aisha kuma wai ya je ya kwana lami lafiya har yana mai shari bai expecting wani bala'i da musiba zai zame shi ya la'anci abubakar ya la'anci umar ya la'anci na na aisha ya la'anci usman ya la'anci sahaban manzo Allah kuma haika ce wanda aka ba shi garanti da cewa ba abin da zai fame shi afa aminu makar Allah ai fala ya amanu makar Allah illa khasirun waɗanda suka yi asara su suke saba wa Allah su zo ka ji su kawai abin nan eh, zuciyarsu Allah ta kawai to wa zai rungumi irin waɗannan aƙidojin wai har ya zo ya kwanta wai yana jin daɗi kuma yana fata ya mutu a kai wa ya ba shi garan? Allahumma malam yi addu'a daga karshe ce ya Allah ya Allah inni kad bayyantu ka shaida ni na bayyana wa mutane abin da zan iya na bin shi'a a cikin littafin nan Wani nafahtu kuma nayi nasiha gurgudo fi hada game da wannan kulla muslim kowane musulmi qaddara nafsahu hakka kadari wanda ya mutunta kanshi wanda ya san darajar kanshi da mutuncin kanshi mu'minan billahi rabban duk musulmin da ya imani da Allah a matsayin rabban shine ubangiji wa bil islami dinan da duk wanda ya yarda da musulunci shine tsantsan addini na gaskiya wa bi muhammadin rasulan ya Allah na yi nasiha ga duk musulmin da ya shaida cewa lallai annabi muhammadu shine nabiyyan rasulan fa'az'in lil haqq allahumma fashhad fa azana lil haqq kuma ya mika wuyan shi gaskiya Allahumma ya Allah fashar ta shaida mawallafin littafin yace ni na iya abin da zan iya yi as'alullah kuma ina roƙon Allah a ɗaya ɓangaren subhanahu tsarkakakken sarki an ya hajiya dallal muslimin ya shiryar da dukkan batattun musulmai wa an yuzhiba anna wa anhum ba'asa kuma Allah ya tunkuɗe musu ya tunkuɗe mana fushinsa wa an yasrifa anna wa anhum kaidal ka'idin Allah ya kawar da makircin masu makirci daga kanmu da kansu wa an yusabbitana jami'an kuma Allah ya tabbatar da mu gaba ɗayan mu alal islam akan musuluncin nan babu zamiya kaucewa hatta kahu. har ranar da zamu mutu mu haɗu da Allah wa an yarzuqani al-ikhlasa kuma Allah ya azirta ni da yi don Allah Allah ya azirta ni da ikhlasi wa sawab da yi daidai fil qawli wajen magana wal amal da aiki wa an yusliha li an-niyya ina roƙon Allah kyautata niyyata wa zurriyata ya kyautata mun zurriyata wa an yuqtina li al kuma ya kyautata ƙarshe na wa an yakfiya li sharra kulli bi sharrin kuma Allah ya isa mun ya kare daga sharrin dukkan mai sharri wa an li ina roƙon Allah ya gafarta mu wali walidayya da iyayena wa zurriyati da zurriyata wa azwaji da matayena wa mashayikhi da shaihunaina malamaina kai wa jami'al muslimina da dukkan al'umman musulmi al'ahya rayayyun minhum minha wal mayyitina da matattun gaba daya wa an yakfiyana ina roƙon Allah ya kare ni da musulmai gaba ɗaya sharra khalqihi sharrin duk wata halittan da Allah ya halitta bima sha'a da abin da Allah ya ga shine zai magance mana sharri innahu shi Allah nan da na roƙa da wannan addu'ar huwa sami'u shine kadai mai ji shine mai ji al'alimu kuma masani walhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammad Allah ya daɗin tsira da aminci ga bawansa da ah, Muhammad manzansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da iyalansa gaba daya wa sahbihi da sahabansa ajma'in gaba su wannan almu'allif bayanin mawallafin nan ne Abdurrahman ibn Sa'ad Ash-Shatri kuma ya gama rubuta littafin ne ranan daya ga watan bakwai ga watan Rajab kenan ina fata an gane ko na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da da ashirin da biyar shekara nawa kenan shekara sha uku shekara goma sha uku da wallafa wannan littafin sai ce tamma bihamdillah mun gama wannan littafin wato bisa godiyan Allah subhanahu wa ta'ala so yau mun gama shi nawa yau takwas ga watan rabi'ul awwal wanda ya daidai da takwas ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma yaushe muka fara karanta littafi sha bakwai daidai ga watan bakwai Eh, eh, ah, ah, six a a may me eh, thousand a fifteen six may mun gama shi yau a 2000 cewa shekara na kenan muka na? to shekara ɗaya da rabi kenan da wata bakwai wanda Allah ya tsawaita rayuwarsu kenan ta alhamdulillahi Allah Ubangiji ya mu shiryu da abubuwa da muka karanta ya kamata a ce duk wanda ya halarci ya halarci wannan littafi aka sauke shi ya fi kowa sanin a shi a da yadda suke da gubansu wa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da su hanya mun karanta ne don kowa ya san abu idan ana cewa kaza kaza kai ka san yadda yake Liya yahlika man halaka an bayyinatin wa li yahya man hayya an bayyinatin wanda ya halaka ya halaka akan ya sani wanda kuma ya kukuta ya kukuta akan ya sani babu wanda aka zalunta Allah wani ya kare mu ya kare mana ya kare wa al'ummar musulmi da ba su san sharrin wannan aqidan da gubanta ba kuma wanda suka fada ciki na san ba su santa har can ciki yadda aka kwakulo komai ba waɗansu sama sama suka san wannan akida akwai ɗan abiya rima a sha menene a cikin su kawai waɗansu ba su sani ba waɗansu da ƙauyuka ake ɗebo su kawai su ta ɗan banga muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya shirye su shirye al'ummar musulmi ya dawo da su kan littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raya su akai ya kashe mu akai ya tada mu akai gobe kiyama innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh saboda haka yanzu mun sauke wannan littafin idan mai kowa mai komai ya kai mu ranan karanta shi laraba da alhamis za a zo da menene wani littafi eh hukbatun min tarikh hukbatun min tarikh shi zai kara bayani ne akan da ya sa menene asalin gabansu ga sayidina umar me asalin gaba da tsananta ga sayidina abubakar da usman menene ne wai suka yi ma har ake wannan gaban ma da su zai kara shidin live ne da izinin Allah subhanahu ta'ala mu ji kuma shi suwa suka kashe sun Husaini nan da ake faɗa za mu karanta daga mutuwan manzon Allah ne kawai zuwa ƙarshen mutuwar sayidina Hussein din kai za a karanta ɗan wannan period din kai domin nan ne ake ta tone tonen da ta haddasar da wannan guba Allah ubangiya mana albarka Allah mana albarka Allah yawan musulmi albarka Allah rufa mana asiri duniya da lahira Allah sa mu gama da duniya lafiya Allah ubangi ya kare mu daga fitinan kabari da azabansa Allah ubangi ya sanya mu a cikin rahamarsa fi jannatil firdaus fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh